الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan yan uwa basu manta ba muna karatu cikin wannan littafi na madarijus salikin inda malam ya kai zance zuwa cikin abin da ya shafi asidiku shine gaskiya wanda ya kasa ta matakai guda uku mataki na farko shine yace sidul qasdi wanda mun tattauna a kansa shine abin da ya shafi kyautata niyya ko kuma tsarkake niyya ya zama manufar mutum manufa ce ta gaskiya ma'ana kyakkyawar manufa ce da shi wanda shi mai littafi yake cewa wa bihi ya ad-dukhul fi hadha ash kuma da shi ne ma'ana wannan al'amari yake kyautata shiga cikinsa ana duk wanda zai shiga addinin musulunci labudda an yakuna mukhlisan ai saikan fi kalbihi. ya zama mai gaskiya ne a cikin shiyarsa shi yasa kamar yadda ya tabbata hadithi mai inganci Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi dakhala aljanna khalisan min qalbihi ai sadiqan sai ya zama yana da kyakkyawan manufa a zuciyarsa ma'ana manufa ce wacce take ta gaskiya Da haka wannan shine babban al'amari na farko don haka babu wani abu da zai shiga zuciyarsa na riya ko kuma neman jiyarwa ko wani abu makamancin wani. sai ma da yace wa talafa bihi kullu tafrid ai fa innahu hamilun ala kulli sababin yanalu bihi al wa sababin yahulu bainahu wa baina wa bainahu mana duk wani abu da zai kawo sakaci a cikin al'amari yana nisantan shi domin wannan shine dalilin da zai sa ya samu isa zuwa ga abin da yake nema kuma zai katse masa duk wani abu da zai shiga tsakanin shi da abin da yake nema fala yatruku fursatan tafutu dan haka inda yana da kyakkyawar manufa duk wata dama da ya samu bai sakaci da ita ma'ana ta wani aiki da zai gabatar wa ma fatahu min al-fardi min al-furas as-sabiqa bi hasabi al-imkan duk kuma abin da ya riga ya wuce mishi na wata dama da ya sakaci da ita to duk sanda ya samu iko yana kokarin ya ga cewa ya ya cike wannan gaba da da ya rasa ta da haka fa yasluhu min qalbihi ma mazzaqatu yadul ghaflati wash shahwa da haka zai gyara zuciyar shi daidai da abin da sha'awa da kuma rabkana suka mantar da shi to sai ya gyara wannan tare da lokacin da ya samu daga gaba wa yu'ammiru minhu ma kharabatu yadul batala kuma zai sake raya zuciyar shi ga abin da wasu dalilai suka sa yayi mata sakaci wa yuqinu fihi ma asfaha ma asfa'atu ahwiyatu nafsi kuma duk abin da san zuciya ya da kusar da shi zai yi kokari ya ga ya raya shi mana na nufin akwai gaskiya a cikin zuciyarsa duk abin da ya rasa dan haka zai yi kokari ya ga cewa ya gyara wannan abin zuwa gaba wa yalummu minhu ma sha'atatu yadu at wal kuma zai kokari ya tattaro abin da sakacin shi ya haifar masa ya kokari ya tattara kansa ويسترد منه ما ma nahabatu اللصوص lususi sannan zai kokari ya dawo da duk abin da wasu waɗanda suka shagaltar da shi domin mutum yakan samu masu shagaltar da shi daga kusanci da Allah ma dai abokanai ko abubuwa na shagaltarwa a musamman kama a wannan zamani na ci gaba sosai muna da abubuwa da yawa masu shagaltar da mutane daga ambatan Allah ko daga kusanci da Allah wanda kuma muna yawan misali da wannan musamman wannan waya din tana ɗaya daga cikin abubuwa masu katse ma mutum ma'ana alaƙar shi da Allah kun ka duba alaƙar mu da ita zaka ga tafi alaƙar mu da zancen Allah ƙarfi ka duba yadda muke ta'amuli da ita yafi yadda muke ta'amuli da littafin Allah da haka tana ɗaya daga cikin abubuwa na zamani masu shagantar da bawa sai ga in ka kwatanta lokutan ka ma'ana da kake na rayuwarka gaba ɗaya kaman awa 24 da muke da shi in an kwatanta za a iya cewa waya za ta ci ma awa goma ila wani ya yi tunanin ba haka bane amma in ya zo da kanshi ya auna sai ga zai kai haka da ko daga budewa da karanta wannan da wannan shafin da budewa sai ga mutum ya ci wasu awoyi to amma alqur'ani ba ma bashi wannan lokacin haka nan ibada ba ma bata wannan lokacin ƙarƙarin ibada mai tsayi ita ce wacce kila za a mata minti goma sallah in ka sami mai tsayi ma wani ma ya san ana tsawaitawa zai nemi masallacin da ake a gurguje ko yana ganin cewa za a ci mishi lokaci da yawa to almuhim akwai abubuwa waɗanda suke masu raba mutum da alaƙa shi da Allah to idan mutum ya gane haka sai ya yi ƙoƙarin rabuwa da waɗannan abin da suka haifar mishi na baya na sakaci sai ya yi ƙoƙari ya riske su a gaba haka ga mutum ya gane cewa wannan abin mai shagaltar da shi ne sai ya ajiye mishi iyaka Ma'ana sai ya sa mishi iyaka wa yazra'u minhu ma wajadahu bawran min aradihi ma'ana kuma wannan gaskiya da yake da ita a zuciyar shi za dasa mishi abinda da yayi asara na sa wa yastariddu minhu wa yaqla'u ma wajada shaukan wa shabraqan fi nawahihi ma'ana za ta sa diya cire duk wasu kayoyi abinda mala yake nufi da kayoyi wasu damoyi da ma'ana na laifuffuka da kurakurai su ne ƙayoyi akan hanyar bawa zuwa ga Allah haka yanzu ka ɗauki hanyar da za ka tafi gonarka ko za ka tafi wani waje ya zama cewa hanyar ba ta da kyau akwai ƙila fasassun kwalabe akwai ƙayoyi kuma akan hanyar akwai kwata kaga in ba ka da takalmi tafiya a wannan hanyar da akwai wahala ya za ka yi dole sai ka yi ƙoƙari ka kawar da duk waɗannan abubuwan saboda gudun kar su cutar da kai to haka ya kamata bawa ya ɗauki irin waɗannan abubuwa abubuwa na kurakurai na laifuka ya nisance su wa yastafrigu minhu ma mala'atu mawaddul akhdati ar-radi'a al-fasida al-mutaramiya bihi ila al-halaki wal afar kuma yi kokari ya raba zuciyarsa da duk wasu abubuwa waɗanda suke na kaskanta ne na barna ne wanda suke kai mutum zuwa ga halaka ويداوي منه a التي أصابه من عبرات الرياء كما يكو قري da zuciyarsa ɗin da kyakkyawan manufarsa ya magance duk raunin nuka na riya wanda suka auka cikin aikinsa ana inda yana abubuwa yana sa domin wasu su gani to yayi ƙoƙari ya gyara ma'ana zuciyar za ta kai shi gaskiyar nufinsa zai kai shi ga gyara wannan abubuwa wa silumin minhu al sannan zai wanke duk wani kazanta wal haubat allati tarakamat alayhi ala taqadum al-awqat ma'ana tsayin lokaci kida ya daɗe yana wannan to zuciyar inda akwai kyakkyawan manufa za ta hana shi ga wannan abubuwa hatta law ittala alayhi la ahzanahu sawaduhu wa wasifuhu alladhi sara dibagan lahu cewa inda a ce mutum zai leƙa ya ga bakin da wannan abubuwan suka haifar masa a zuciyarsa to lallai da yayi babban nadama kuma hakan zai zama tsarki gare shi fa yutahhiruhu bil ma'il baridi sai ya tsarkake shi da ruwa mai sanyi shine kaman tuba sai ya tsarkake shi da ruwa mai sanyi min yanabi sidiki al khalisa daga mabubbuga ta gaskiya tsantsatta haka har yanzu yana magana akan kyakkyawan nufi ne duk wanda ya gyara zuciyar shi ya yi kyakkyawan manufa to duka waɗannan abubuwan da ake ganin damoyi ne zai kubuta daga gare su min jami'il kudurat da duk wani abu da zai iya gurɓata masa qabla an yakuna tahurahu bil jahim wal hamim Allah wata magana ne da yayi ta a wani littafi yace tun kafanin ma'ana tsarkinsa ya zo ta hanyar al wuta wal hamim da ruwa mai zafi wani tafin sai yana cewa ana tsarkake ɗan adam da ɗayan abu guda uku ko dai da tuba ma'ana ya yi laifi ya tsarkaka da tuba in ya koma ya yi tuba Allah ya wanke shi daga laifuffukarsa, ko kuma Allah ya tsarkake shi ta hanyar jefa mishi wata jarabawa ko a jikinsa ko a dukiyarsa gane ko sai ya samu wata musiba to wannan musiban za ta zama masa ita ma kafara ce tana kankarewa na farko tuba tana kankare kurakurai ko sannan na biyu musiba tana kankare ma bawa wato asalin kurakurai waɗannan biyun a duniya ne idan mutum ya iya samun tuba ya gyara zuciyar shi to zai samu na farko din ko kuma ɗaya na biyun Allah ya jarabe shi na uku shine wanda ba a fatansa shine sai bayan ya bar wannan gida din shi bai tuba ba kuma shi Allah bai mishi musiba ba bai jaraba shi ba haka Allah ya bar shi da ƙazantarsa. ran da zai sadu da Allah ranar tashin alkiyama sai a tsarkake shi da wuta domin gidan rama ba a shigan shi da datti mana gida aljanna duk wani mai kazanta bai shigansa shi Allah yace wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili gida ne da babu kazanta a cikinsa babu damuwa babu wani abu shi yasa duk wanda zai shiga sai ya zama ya tsarkaka akwai waɗanda za a bincike su littattafan su babu komai na kurakurai mana za a iya an yi an musu garanti su wuce akwai wanda kuma in ya zo dole sai an bincike sa kuma an samu yana da damuwayin da bai iya magance su ba kuma a wannan rana ba ranar magancewa ba ne domin ba aikin da mutum zai yi a karba ko sau aka tsarkakewan shi zai zama in ya yi sa'a ya samu ceton wani daga cikin masu ceto idan bai samu ceto ba to dole wannan abin da ake gudu sai ya shiga an wanke shi To wannan shine malam yake cewa to mutum yayi kokari ya tsarkake zuciyar ya gyara ta tun a nan duniya mana tun kafin ya zama tsarkakanta ya zama ta hanyar wuta ne da ruwa wanda yake mai tafasa yace fa innahu la yujawiru rahmana qalbun danisun bi awsakhi shahawati wariya. domin baya makwabtaka da Allah maɗaukakin sarki zuciyar da take mai kazanta ta sha'awa da kuma riya har abada yace wala budda min tahur la budda babu makawa sai an tsarkake ka da haka wuta tana tsarkake masu laifi shi yasa yazo cikin wani hadisi wanda za su za a ciro su daga wuta Allah ya tsare mu lokacin da za a shigar da su aljanna mana yan aljanna za su dinga ganin su kamar da tabo-tabo a jikinsu na wuta na azaba kuma abin zai dinga musu ciwo kuma aljanna ba gidan damuwa ba ne da haka za a ce akwai wani kogi babba su je su tsunduma a cikinsa duk wanda ya tsunduma a cikin shi kuma fatar shi za ta zama babu wannan abin shi ke na ya tsarkaka ana fito da shi daga wuta amma sai ana ganin taban azaba a jikinsa wanda zai zama wannan tasiri ne kuma za a dinga ganin shi da wannan kuma ba gida bane na kunci da damuwa gida ne na rahama da jin daɗi don haka Allah zai sa su shiga wani tafki a nan cikin aljanna in suka shiga kuma fatarsa za ta koma daidai banda wancan tsarkin da aka musu wannan tsarkin na ƙarshe ne na araba su da wannan abun babu ma tasirinsa ya ce fallabibu yu'athiru aslah as'ala tahurain wa anfa'ihima mai hankali jimalan yace shine wanda zai yi amfani da maganin da yafi sauki wanne ne maganin da ya fi sauki kuma ya fi amfani shine ya ce tsarkake zuciya da tuba da ayyuka na kwarai shine maganin da ya fi sauki da a ce yanzu ka asibiti an ce akwai maganin da za a baka amma za ka kai kamar wata bakwai kana sha an kuma kana son yanzu ne sha yanzu magani yanzu za a ma aiki a barka cikinka a cire wane mutum zai zaɓa wanda za a yanka yanzu da wanda zai dan dau lokaci dai ana bi a hankali a hankali har a ce cutar ta narke ko ko kuma wanda sai an sai an kai shi an mishi allura an tsaga cikin an yanka an cire wata gaba an hada da wata ya zo ya yi jinyar wata bakwai ko kuma a ya dinga shan magani har zuwa wata bakwai ya warke wanne ne ya fi sauki shan magani saboda haka shan magani shine mutum ya dinga ayyuka na alkhairi yana tuba ya fa a ce sai an shigar da shi wani waje an gyara shi gane ko ce wallahu musta'an Allah shine abin neman taimako sai ya ce wa alamatu hadha sadiki me alamar irin wannan mai gaskiya din wanda yayi kokarin gyara zuciyarsa me alamar da za a gane shi yace huwa alladhi ya'ni anna sadiqa haqiqatan huwa alladhi qad injazabat wa ruhihi kullaha ila iradati Allah wa talabi alamar wannan mai gaskiya shine mutumin da dukkanin ransa da tunaninsa ya maida shi zuwa ga nufin Allah sai abin da Allah yake so yake aikatawa wa da abin da Allah ke nema wa saini ilaihi kuma duk abin da zai kai shi ga Allah yake aikatawa wal isti'dadu li liqa'ihi kuma yana wato kintsawa domin saduwa da Allah ce wannan shine alamar wannan mai gaskiya Ya ce, wa man takunu hadhihi haluhu duk wanda wannan ya zama halinsa haka ne to la yahtamilu sababan yad'uhu ila naqdi ahdihi ma Allah biwajhi ba wani abin da zai sa ya warware alƙawarin shi da Allah da haka yanda Allah madaukakin sarki alƙawari da shi ne ya bauta masa shi kadai wannan alƙawari ne wa idh akhadha Allahu wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina wani alkawari ne da Allah ya dauka da bayinsa cewa za su bauta mishi shi kadai kenan duk wanda haka ya zama halinsa to lallai ba zai warware wannan alkawarin ba ma'ana ba zai bauta ma wani Allah ba ba zai fifita wani akan nufin Allah madaukakin sarki ba nufin wani ba haka nan kuma zai yi cikakkiyar biyayya da ba da ma'ana mubaya'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ba zai saba mu hanyarsa ba wannan shine alamominsa sa ya ce wala yasbiru ala suhbati ziddi kuma sannan shi wannan mai gaskiya din baya iya haƙurin tafiya tare da wanda zai kawar da shi akan hanya nan ma'ana in ya ga mai sabo bai tafiya tare da shi shine kamar yadda Allah ya ce walladina la yashhaduna zura sune waɗanda ba sa ma'ana halartar ƙarya wa idza marru bil lagwi idan suka zo wucewa ta wajen da ake barna ko wani zance mummuna ko wani aiki mummuna marru kiraman sai su wuce suna masu kare kansu daga wannan suna masu girmama kansu haka duk inda wani abu yake na barna ko na saban Allah ba a samun sa a wajen aka duk wani abu da zai kawo musu ma'ana cikas cikin tafiyar su ga Allah to ba sa tafiya da wannan ba sa iya gurin tafiya da shi to malam yace abin da ake nufi da kishiya sune ahlul gafla sune ma abota rabkana waɗanda suke da mantuwa su mance shi yasa zaka samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kiyaye irin wannan Umar radiyallahu anhu an rawaito daga gare shi ya kasance idan ya zo wucewa ya ga mutane suna hira kamar yanzu aka samu wajen hira yayi yawa yanzu ya samu majalisa sai ya ce ta'alu nu'minu sa'atan sai ce ku zo mu ƙara ma kanmu imani na wani lokaci mana sai su yi ta tunatar da kansu da wa'aztar da kansu wasu ma har su yi ta kuka to kaga mu yanzu ba mu ɗauki wannan hanyar tasu ba ko mana za ka samu an zauna tun daga bayan la'asar har dab da magariba da abin da ake menene hira ne na duniya ba wanda zai zo ya ce ta'alu nu'minu sa'atan ku zo mu karanta menene abin da ya gudana a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar sahabbansa da sauransu kuma waɗannan sa'o'in da muke wucewa muna bata su a wannan abin duka sai Allah ya tambaye mu akai babu wani lokaci ko sekon ne da zai wuce a rayuwar bawa face ranar tashi alkiyama sai an tambaye shi meye a wannan lokaci to masu yawan zantuttuka da hira da sauransu wace amsa suka tanadar ma wannan tambayar shine babban abin da ya kamata mu tambayi kanmu manzala sallallahu alaihi wasallam bai hana sahabban shi zama ba amma ya ya ba su ka'idojin zama din da yanda za su amfani da zaman nasu ce tunda kun ce babu makawa sai kun zauna a hanyoyinku ya ce to fa'addu a tsariƙa haƙƙaha ku kiyaye haƙƙin zama ɗin shine na farko raddu sala wanda ya muku sallama ku amsa shi. haka nan uh, irshadu abbad wanda kuka ga ya bata ku nuna masa inda ya kamata yi sai al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna wa ghaddul basar da kuma tsare gani wa hifzul lisan da tsare harshe daga furta munana abubuwa wanda wannan ka'idojin ka kalle su sai kaga zai wahala shi akwai wani zama da ake kiyaye ko yana da wahala sai dai wanda Allah ya tsare shi ya ce to waɗannan su ne hum ahalul gafla wa qutta'u tariqil qalbi ila su ne kuma ɓarayin zuciya a hanyar da take tafiya zuwa ga Allah mana akwai waɗanda suke sace ma imaninka ka tabo zaka tafi inda ya kamata sai su katse ma wannan tafiya ya ce wa abarro shay'in ala sadiqi abin da yafi cutar da mutum mai gaskiya mai kyakkyawar zuciya abin da yafi cutar da shi shine suhbatu zama da irin waɗannan domin kai mai gaskiya ne sosai ba za ka iya wannan zaman ba yana da wahala balla tasbiru nafsuhu ala zalika abadan yace zuciyar shi ba za ta iya jure ma wannan ba har abada illa jam'a daruratin sai dai kawai ba in ba ta kama ba yanda zai wa takunu suhbatuhum lahu fi tilka hal bi qalibihi wa shabhihi duna qalbihi wa ruhi Ko da ya kasance in shi dai mai gaskiya ne yana tare da zuwa irin wannan abota to zaka samu yana tare da su ne ba da zuciyar shi da ransa ba gangan jikin ce kawai take tare da su amma zuciyar shi ba ta tare da su yace fa inna hadha lamma istahkamatil ghaflatu alayhi kama istahkama as-sidqu fi sadiqi ahassat ruhuhu bil ajnabiyyati allati bainahu wa bainahum bil mubadda yace domin wannan tunda Rabkana ta riga ta mamaye zuciyarsa kamar yadda gaskiya ta mamaye zuciyar mai gaskiya in an ce gaskiya ba wai gaskiya a cikin zance ba ana nufin gaskiya na zuciyar shi tsakanin shi da Allah abin da ya dauka na tsarkake zuciyar shi tsakanin shi da Allah wani abin da ake nufi da gaskiya kenan yace to lallai ransa zai dinga jin cewa akwai wani wanda ya shiga tsakanin shi da mahaliccinsa da haka fashtaddatin nufra sai ya yana kyamar wannan abu yanzu da za a dauki mutum na kwarai bawan Allah na kwarai a tsinduma shi a cikin mabarnata sai ka ga ya shiga cikin takura da mazi ko yanzu misali wanda ya saba shagaltuwa da ma'ana karance-karance ko karatun alkur'ani ko ambatan Allah ko wani abu sai ka ɗauke shi ka tsinduma shi cikin misali masu kallon bol ya kake ganin zai yi yana ganin wannan zaman ba na farko zai ji baya ba irin wajen zaman shi ba ne ko ba zai iya ba ko yanzu wani in ya tashi kamar misali bayan sallar isha zai iya tashi ya ya dumfari wajen kallon bol ko kuma bayan magariba wani kuma ba yanda zai yi ya dumfari irin nan wajen mana ka ce je wajen nan ko da neman wani zai je a wajen zai je ne a latilas akwai ya je ba zai iya shiga ba wannan misali mafi kusa ne akwai abin da ya fi haka muni kamar ka ce misali mutumin da zaka ɗauke shi na kwarai ne ka tsinduma shi a gidan Suleiman ya kake ganin halin shi zai kasance kaga za a yi mummunan zance za a yi mummunan aiki a wajen shi kuma waɗannan ba ba halayyarsa bane shi yasa ba zai iya zama a wajen ba da haka ran shi zai dinga jin a zuciyar shi inda yana da gaskiya tsakanin shi da Allah zai dinga jin kamar yana tare da wasu baki zai dinga jin wannan matsi din da wannan damuwa din ya ce wa kowan haram kuma zai dinga jin gare ya tsere musu shi yasa annabi yusuf alaihi salam lokacin da aka yi ƙoƙarin jefa shi cikin wannan aiki na barna sai da ya ƙoƙarin tserewa ko ya tsere da imaninsa ya ce ma'azallah ina mai neman tsari da Allah inna rabbi innahu rabbi ahsana maswaya lalle Allah ya kyautata min ma'ana makomata hu la yuflihu adh-dhalimun wani abin da yake gaya ma zuciyar shi kenan ma tsin da mashi inda yake ya zama yana cikin tsaka mai wuya mana ga abin da ake so ya aikata yace da ya aikata wannan abin gara aje a tsare shi wajen da bai ganin komai inda ma za a daura mishi wata azaba ko yake cewa qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ma'ana da ya zauna a cikin wannan halin da zai aikata saban Allah gare ya je a kulle shi a cikin kurkuku ya zauna tare da waɗanda aka tsare su ya zama tsarane ne shi yana ganin wannan shi ne zai ba shi tsari da kariya saboda me saboda huwa minas sadiqin yasa Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin yana daga cikin masu gaskiya kuma ikhlasi shi yake tsara mutum da wannan in dai mutum yana da ikhlasi yana da zuciya ta gaskiya ko da ya shiga wajen da ake laifi ba zai laifin ba in dai akwai ikhlasi tare da shi domin shaidan ba zai iya juya masa zuciyarsa ba ko ce illa ibadaka minhumul mukhlasin ay as-sadiqin masu gaskiya a zuciyarsu to shaidan bai da iko a kansu qala sai malam ya ci gaba da cewa wa bi hasabi hadhihi al-ajnabiyya wa ihsasi sadiqi biha takunu nufratuhu wa harabuhu ani al-abdan gwargwadon yanda ma'ana karfin gaskiyarsa yake gwargwadon yanda zai dinga nisantar abubuwa waɗanda suke na barna gwargwadon yanda karfin zuciyar shi yake a zuciyarsa gwargwadon yanda zai dinga kauce ma duk wata kishiyar wani abu fa inna hadha didda idza nataqa ahassa qalbu sadiqi annahu nataqa bi lisanin ghafla domin da a ce wannan abubuwan da za a buɗe musu baki su yi magana to shi mai gaskiya din nan zuciyar shi za ta bashi cewa wannan suna magana ne ta ɓarna. wa riya da kuma riya wal kibr da girman kai wa talabul jah da neman matsayi walau kana zakiran inda kuwa aka ce ya kasance cikin halin ambatan Allah ne au qari'an ko mai karatu au musalliyan ko mai sallah Auhajan hajjan ko mai aikin haji aw gairi dalika ko wani daga cikin waɗannan ya ce fa na faru kalbuhu minhu to da zuciyar shi ba za ta guje daga wannan ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda wanda suka yi ba da gaskiya suka yi aiki na kware Allah zai sa kauna a zuciyarsu haka duk lokacin da suke wani aiki na kusanci da Allah zaka samu zuciyarsu tare take waje daya sabanin inda za a hada su da wanda ba su ba ko inda za a hada su da wanda ba su ba ba wani kauna a tsakaninsu an samu babu kauna da haka su kawai ga muminai ne waɗanda suke da aiki na kwarai ma'ana suna masu kaunar junansu ya ce wa in samata idan kuma da zai yi shiru a hassa kalbu wa annahu samata ala ghairi hudurin wa jam'iyyatin ala Allah inda zai yi shiru zai yi shiru ne ga zuciyar shi ta rabu da ambatan Allah kuma bata fuskanci Allah ba haka nan kuma ke banta da Allah babu yace fa inna qalbas sadiqi domin ita zuciyar mai gaskiya qawiyyul ihsasi tana da tsananin hasashen abubuwa indai zuciya ta mai gaskiya ne fa yajidu al-ghayriyya wal ajnabiyya min dan haka yana jin tsananin kishi da kuma jin bakunta ma'ana a abubuwan da suke sun saba da wannan shi yasa yanzu da zaka zauna a wajen da in an kira sallah ba za a tashi a yi sallah ba in dai mai zuciya ne ta gaskiya ba zai iya zama ko yanzu kamar yadda ake zama na majalisa a ƙasa wanda yake da zuciya ta kwarai ta gaske duk inda lokacin zawali yi, ma'ana lokacin azhar yayi komai zaman da ake zai ya tashi ya fita ba zai ji zaman shi a wajen ba tare da ya ji ya yi wannan ambatan Allah ba zai ga kamar saban Allah kamar yana zama da wasu waɗanda za su halakar da shi ko yasa duk abin da ake zai iya bari domin ya je abin da yake na zuciyarsa ne da zai kai shi kuma zuwa ga Allah amma wani in za a zauna har a kai bayan isha ba a tashi ba huwa la wani ba zai damu ba sai ce ai wannan abu ne da in kai shi a wani lokaci yayi to kaga wannan gafil na ya riga ya gafala zuciyar shi ta riga ta yi nisa amma wanda yake kalbu kalbuhu duk abin da yake yi matukar wannan abin ba wata manufa ce babba a ciki yanzu kamar misali idan akwai tseren tseran da rai a ciki to wannan babu laifi gane ko za a tserar da rai sannan ya sauke wancan haƙƙi na Allah idan akwai tserar da rai a ciki wannan kuma shine halin muminai a lokacin da suke cikin wata ibada wata ibada ta su yanzu misali da da sallah da jihadi dukkan su menene ibada ne wanne za a bari dan wani akwai wanda za a ajiye a bari dan wani a'a su suna a su wannan umarni ne na Allah la ya ce fa in khiftum rijalan aw rukbana mana in kun ji tsoro to ku yi sallar nan ko a tsaitsaye ko akan abin hawa dan haka in lokacin sallah ya zo ana jihadin aka za a yi sallar in kana cikin tsoro ma cewa za a zo a sare ka ta baya ko wani abu aka ce ka ci gaba da kudurta cewa kana sallar kana yi kana sallar to kaga wannan abin bai hana su ma'ana sauke wannan haƙƙi na wajibi ba na farillar sallah ba a da wani abu ne sai a ce kai gara sai a yi jihadin nan daga baya za a yi sallah ko in an ƙare jihadin sai a zo a yi sallah a'a aka ce a'a Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana ku yi ko akan kafafuwanku ko kuma akan abun hawan kuma haka sabai suke ma'ana jihadi yaƙi ya kai yaƙi lokacin sallah yayi ba a dakatarwa a ce bari a je a yi sallah a zo a ci gaba shi yasa aka shar'anta salatul khawf ko shine wa idha wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka har surori daban-daban kusan launi guda takwas sallar tsoro in gane ko wani lokacin wasu su yi raka a ɗaya da liman wasu suna gadin su a baya ana jihadi ba ana harbi ana waye suna gadin su a baya in suka yi raka'a daya sannan su su koma waɗancan su zo su ma su samu raka'a daya da liman kuma wannan su fuskanci abokan gaba ko da ba sa fuskantar alƙibla kuma to kaga wannan ba komai bane illa cewa akwai gaskiya a cikin zuciya idan akwai gaskiya a cikin zuciyar sanda wannan abin ya zo lallai dole za a yi shi idan kuma ba a yi shi ba hankali ba zai kwanta ba da haka ba a barin wani abin duniya saboda wancan abu da haka mala ya ce wa ya shimmul kalbul kama ya shimmul ra'ihatal khabitha kuma zuciya tana iya sansana ma'ana ta shinshina zuciyar da take ta kamar yanda ake shinshina wato wani ko kamshi ko wari ma'ana zuciya tana iya gane wani na kwarai a yanayin mu'amala da shi ana iya hasashen wani mutumin kwarai ne ala fa yazwi wajhu li zalika dan haka duk yanda yaga wasu alamun wasu mutane zai iya ganin cewa ba ba na kwarai bane dan haka fuska shi ta canja waya ya tarihi abu sai kaga ya murtike fuska fala ya anasu bihi illa takalluma an kaga ya zauna da wannan ya zauna shi akan tilas wala yusahibuhu illa daruratan kuma ba zai taba abota da shi ba sai akan tilas kamar yanzu kana iya ɗaukan misalin musulmi da suke aiki da waɗanda ba musulmi ba a ma'aikatu ko ana wanda yana aiki aikin gwamnati a aikin gwamnatin nan ba a sa wata ka'ida ta cewa ana la'akari da addini ba za a iya zuwa ofis guda ɗaya a sa ka da kai da mata guda uku wajen ofis ku kenan ko kuma za su yi iyaka shigar da suka ga dama ta nuna tsaraici bayan da za ta yi ko to kaga wannan kana zama da su ne akan mene ala zarura ba dan kana so ba to wannan wanda yake jin hakan qalbuhu sadiq yana daga cikin zuciya ta kwarai kaga zance zai yi zance da su kawai zance na tilas amma ba wai na hira kuma ta duniya ba wani zaka ga kuma ba ruwan shi wani zaka ga ba ruwan shi wannan kuma zuciyar shi ta riga ta yi rauni da haka yana abota da su ne kawai akan darura aka zauna tare da mutumin da yake shan giya ala darura aiki ne ya haɗa ku bayan da za ka yi ba kai saka ana shi wannan abun ba tunda ma'aikata ce zai ce ba kai ka ɗauke shi aiki ba kuma aiki ya zo ko wani yana faruwa da ma'aikata da yawa ko a ce a'a wacce take sama da kai head ɗinka mace ce kuma kafura ce kuma kullum za ka tsaya a gabanta tana cikin tsaraici to kaga wanda yake da zuciya ta kwarai a kullum kila neman yanda za a raba shi da wannan wajen yake kila ya samu canjin wani waje ko ya samu wani canjin wani wanda yake sama da shi wani oga da ba ba waɗannan ba ko to haka ya kamata a ce zuciya ta zama ta kwarai ala fa ya akuzu min suhbatihi qadra al-haja dan haka abota da irin wannan da zama da su daidai kawai na bukata ne kawai na abin da ya zama tilas za a shi za a yi ka suhbati man yashtari minhu aw yahtaju ilayhi fi masalihi kaman alakarka da wanda kake ciniki da shi sai kana buƙatar abin kake neman sa in baka da buƙatar abin hannunsa mai siyar da kaya a kasuwa ba ruwanka da shi yayi amma kana da buƙatar abin sa shine sai kai ciniki da shi to wannan haka zaka ɗauke su kamar mutum ne da yake neman abin siyarwa na buƙatarsa ta dole yace ka zaujati wal khadimi wa nahwi ko kuma kamar wanda yake buƙatar matar shi ko mai hidima qala wala yaqudu anil jiddi bihal sannan shi zuciya ta kwarai ta gaskiya ba ta taba zama har abada a ma'ana waje ɗaya ba tare da dagewa ba shine walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladina tadaw zadahum hudan a kullum a cikin kwazo suke cikin himma suke ba sa gajiyawa ai annahu kana sadiqan fi talabihi mustajmi'ul quwwa in dai mai nema ne na gaskiya to zaka samu ya tattara karfinsa lam yuqid bihi azmuhu an jiddi fi jami'i ahwali duk halin da ya samu kansa baya baya barin dagewa fala tarahu illa jaddan duk lokacin da zaka san shi a cikin himma yake wa amruhu kulluhu jiddun kuma kullun al'amarin shi a cikin dagewa yake haka bai sakaci wajen kusanci da Allah wannan daraja na farko kenan shine wato eh, sihhatu alqasd shine nufi na gaskiya mataki na biyu ce Allah ya tamanna alhayata illa lil haqqi wala yashhadu min nafsihi illa athara an-nuqsana wala yaltafitu ila tarfihi rukhas shine shi mataki na biyu baya burin wani abu a rayuwa sai dan tsaida gaskiya ana duk burin sha rayuwa tabbatar da gaskiya ne shi ne mana ya ce ai la yuhabbu an ya'isha illa liyashba min riba mahbubi wa yaqumu bi ubudiyyatihi duk abin da yake so shine ya tsaya ga Allah ya samu yarda Allah ya tsaya da bauta ta Allah ta gaskiya yasa akwai mala'ikun da Allah madaukakin sarki ya halicce su tunda Allah ya halicce su a cikin hali ɗaya suke ma'ana wasu suna cikin hali na sujjada tunda Allah ya halicce su ba su taba daga kansu ba wasu kuma suna halin ruku'u wasu suna halin tasbihi ba su taba yankewa ba domin su ba sa kosawa Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba sa kosa amma lokacin da Allah zai tashe su za su ce subhanaka ma abannaka haqqa ibadatika asiya Allah ba mu bauta ma hakikanin bauta ba mana kamar mun yi sakaci wajen bauta gare ka saboda suna ganin ba su cika haƙƙinsu na bauta ga Allah a haka na haka burinsa shi kullum yana neman yarda Allah yana ƙoƙarin ya ga cewa lallai ya yi abin da Allah zai yarda kuma duk lokacin da mutum ya sa wannan a zuciyarsa to ya yi maganin riya a zuciyarsa mana baya aiki don wani yana aiki ne don neman yarda Allah don cika bauta ga Allah maɗaukakin sarki kuma wannan matsayin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha afala akuna abdan shakura wannan matsayin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata bayan dan cika bauta ne ga Allah tunda har Allah ya yafe masa duka abubuwan da zai koda bai ba ba komai to amma sai kuma ya bude hanyar bauta ma Allah cikin gode ma Allah har kababuwan shi na kumbura ta ce a kake wahalar da kanka alhalin amma kaza yace afala akuna abdan shakura to an bai haka ba ai bai cika bauta ga Allah ma'ana cika godiya ga wannan ni'imar da Allah ya masa yace wa yastakfiru min al-asbab zai dinga yawaita hanyoyi daban-daban allati tuqarribuhu ilai wacce za ta kusantar da shi ga Allah wa tudnihi minhu da za ta sada shi da Allah la li illatin min ilalid dunya ba wai dai yana nemo wani abu a duniya ba ba wani kaga yana yawan al qurani yana nemo wata bukata a duniya kaga yana karanta suratu izawaka to kasuwa ta fara kasa ne ko yana yawan karanta yasin to yana ganin wata musiba ta zo ko ya ce je ta karanta yasin ce je karanta yasin so dari so biyu so uku? ko kowa ce a ita karanta izawaka so kaza ko ko inna hadha la rizquna na lahu min nafad ita karantawa duk suna nan da yawa ko inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin to ka ga wani ya ya dukufa akan wannan to wani abu yake nema na duniya to su masu gaskiya ba haka bane in ka ga sun dore akan wani abu neman yardan Allah ba wani abu bane na duniya A manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban misali Allah ya ce kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana cika bauta da yi ga Allah ba wai wani abu yake nema a duniya ba me yake nema yarda Allah yake cewa wato akwai wani matsayi da Allah ya ajiye a ranar tashin alkiyama haka shi ba wai matsayin duniya ke so ba kuma matsayin mutum ɗaya ne kadai aka mishi alƙawarin wannan matsayin a duk bayin Allah gaba Ya ce wa arju an akuna zalikal abd kuma ni ina kyautata tsammanin in zama wannan bawa to haka shi yana yi kuma ya ce bayi ma su masa addu'a ko ya ce summa sallallahu aliyal wasila kuma ku roƙa min alwasila a wajen Allah kaga bai tsaya ba wai na nema a nan duniya ba wa inda Allah haka mutum ya nemi abin da ke wajen Allah yasa Allah ya ce man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at wanda yake son saduwa da Allah yake yin haka to alƙawarin Allah ne zuwa haka mutum ya nemi abin da ke wajen Allah karka kalli mutane karka nemi wani abu na duniya wai dan misali mutum yana yawaita azumi ya ce yana yi ne dan Allah ya biya mata bukata kaza wannan mai yana ciki ba laifi amma kuma babban manufarsa ya zama neman yarda Allah shine abin da fi. duk abin da zaka yi na neman kuzanci da Allah ya zama neman yarda Allah ne domin ka rataya shi akan wani abu na duniya abin da yake faruwa shine da zarar ya samu wannan abu zai katse alaka da Allah kuma yana ganin bukatar shi ta biya sabanin mai gaskiya a zuciyar shi ko ya samu ko bai samu ba ba zai hana shi neman kusanci da Allah ba da neman yarda Allah ba amma wanda yake ba haka bane da ya samu wannan abin sai ya katsa wannan alakar shi kenan sai ce dama ya sun dubu aka ce yayi kuma ya ya samu abin da yake so da aka ba shi ba ya sun kuma sai zai sake neman wani matsayi haka ne ko ko a ce ya sauke Qur'ani so kaza duka ana yi to amma dai ya zama babban manufar mutum shine ya samu kusanci da Allah wannan shine abin da bayin Allah na kwarai suke nema a wajen Allah ba sa nema wani abu wai na duniya domin duniya duk abin da aka baka a cikin ta nan zaka bar shi duka mai karewa ne amma abin da aka baka na kusanci da Allah wannan bai da iyaka ba shi da wani iyaka shi yasa Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wadanda ba sa neman saduwa da Allah la yarjuna liqa'ana ko waradu bil hayati dunya sun yadda da rayuwar duniya abinda suke so na duniya wa kuma annubiha kuma su ta nutsu da ita waɗannan ba su da komai a lahira ba ga wannan babban asara ce wannan babban asara ce kuma da yace wala li shahwatin min shahawatiha ba kuma dan neman wani abu na jin dadin duniya ba kama qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu to ga babban misali kamar yanda Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace laula salafun lama ahbabtu baka yace in ba dan abubuwa guda uku ba ni da bazan kauraci na cigaba da zama a rayuwar duniya ba mana in ba dan abu uku ba me wannan abubuwan guda uku yace laula an ukmala ala jiyadil khayl fi sabilillah in ba dan a ce ina so in tsawaita rayuwa saboda ɗayan abubuwa guda uku ba in ba dan so ba na son rayuwa ta ta tsawaita yace na farko shine domin in dinga hawa bayan dawakai ina ɗaukaka kalmar Allah ke wannan shine dalilin da yasa ka san wannan kuma wani abu yake nema a duniya yana nema abin da ke wajen Allah yace na farko kenan na biyu ya ce wa mukabadatul layl ma'ana da kai kawo cikin dare shi ne wani bada cikin dare shi wani abubuwan su suke sa nake so na yi tsaye rayuwa ko dai jihadi ko sallah cikin dare wa mujalasatu aqwamin da zama da mutane ta yi kila mu cikin irin wannan inda wancan babu kila dan jihadi yanzu dai babu sallar dare kuma sai wanda Allah ya rubuta masa to sai ya ce da zama da mutanen da yantakuna a ƙa'ibar kalami wanda suke tantance zance wanda yake mafi tsarki suna fada zance mai kyau haka bai zama da masu zancen banza ya ce waɗannan abubuwan guda uku su ne kawai suka sa nake kwaɗayin na ci gaba da rayuwa amma ban da su ba na buƙatan komai to kaga bai buƙatan wani abu a rayuwar duniya kenan shi yasa suka fita duniya ba su bar komai a cikinta ba ba su tara komai na duniya ba saboda me suna neman abin da ke wajen Allah abin da ke wajen Allah ya fi musu abin da ke wajen mutane na duniya domin kamar yadda na faɗa duk abin da zaka samu a duniya na a nan zai tsaya bayan da zai tafi da kai can idan kujera ne ko wani matsayi kila kafin kai wasu sun yi kuma bayan ka wasu za su yi to haka za ka tafi ka batta kenan to amma idan ka samu wani matsayi a wajen kusanci da Allah ba wanda wani abu ne babba da bai da iyaka to shine abin da waɗannan bayi suke nema shi yasa Uthman radiyallahu anhu a cikin kissarsa lokacin da aka kashe shi a gidansa an ce yayi mafarki a ranar dama ya tashi da azumi mafarkin da yayi aka tambaye shi menene yake cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suna cewa ka zo yau mu sha ruwa sai wayi gari da azumi ya ce lallai ya wani al'amari lokacin da kuma wannan abin ya faru da shi hakan bayan an kashe shi kafin ya rasu an yi an yi a bashi ruwa ya sha ya ce a a ai abin shan ruwa na ba a nan yake ba ga huwa ma da hadhihi duniya. shi baya nema wannan abin da ke cikin wannan rayuwa Ya ce saboda na yi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ka zabi shan ruwa a wajen yau ka sha ruwa da kuma haka ya rasu ya koma ga Allah ya yi shahada za ake kiran shi shahidun da wanda ya shahada a cikin gidansa inda an zo har gida an kashe shi yana shugaba kuma to kaga abin da yake wajen Allah shi ya fifita akan duniya shi yasa Uthman radiyallahu anhu a waɗanda suka zo dan su yi kariya a gare shi akan cewa wannan matsayin ya tsaya ya zama shine shugaba ɗin a yaƙe su ce bai ba da izinin kowa ya yaki da waɗannan mutanen ba domin ya san su me suke nema ya ce ya san me suke nema shi ma ya san me yake nema su duniya suke nema shi kuma lahira yake nema haka in ya biye musu zai je nemi duniya tare da su sai ya bar musu duniyar suka nemi duniya kuma su ma bata zauna musu ba shi kuma lahira da ya nema sai ta zauna masa to wannan misali ne yace to wannan Umar radiyallahu anhu yace abubuwan da suka sa yake kwadayin zama kenan yace suna tantance zance na kwarai kamar yadda ake tsame dabino mai kyau daga mara kyau mala ya ce abinda umar radiyallahu anhu yake nufi abubuwa guda uku ne a zancensa na farko jihadi na biyu sallah na uku ilimi mai amfani ya ce wa hadihi darajatul fada'il wannan ita ce daraja ta wato abubuwa waɗanda suke na falala wa ahluha ma'abotan wannan daraja din kuma su ne ahalus zulfa su ne masu kusanci da Allah wadda darajatul uliya da kuma darajoji madaukaka wa qala mu'adh radiyallahu anhu inda mautihi arwaito daga mu'adh dan jabal yayin da zai rasu mu'adh ibnu jabal yana ɗaya daga cikin manya manyan malaman wannan al'umma bal manzo sallallahu alaihi wasallam ya mushi yabo yake cewa a'lamukum bil halali wal harami mu'adh kuma a karancin shekarun shi ya yi rasu yana shekara 20 da ko uku ko da hudu ya da karancin shekaru amma mazala sa ya ce wanda ya fi ku sanin hukunce-hukunce na shari'a na halal da haram shine mu'ad ibn jabal kuma mazala sallallahu alaihi wasallam ya mushi shaida da ba da labarin cewa ranar tashin alkiyama mu'ad shine zai zo yana jagorantar malaman wannan al'ummar yana ma gaba da su suna bin shi a baya me ya faɗa da zai mutu Ya ce Allahumma ya Allah innaka ta'lamu anni lam akun uhibbul baqa'a li jalil anha ya Allah ka san cewa ni bana kaunar zama a duniya saboda koguna da suke gudana wala li garsil ashjar ko kuma saboda dasa itatuwa ma'ana ba dan neman kuɗi ko wani abu ba wala li nikahil azwaj ba dan aure ba walakin amma dai abin da ya sa ni nake kwaɗayi rayuwa ta yi tsayi ya ce li zama saboda ƙishirwa ta zafin rana ne azumi mana don na yawaita azumi wa da Tullai da kai kawo cikin dare sallar dare ya ce wa muzahamatul ulama da kuma cuɗanya da malamai birruka bi inda ilaƙin zikiri ma'ana a wajen ambatan Allah shi ma kamar irin magana umar da haka yace shi in a san shi ne in dai za a tsawaita mashi rayuwa dan abubuwa guda uku dan ya zamanto ma'ana mai yawan azumi mai yawan sallah cikin dare mai yawan halartar majalisi na ilimi da ambatan Allah to kaga wannan shine tunanin waɗannan bayi shi yasa Allah ya ɗaukaka darajarsu to mu kuma a yanzu ba haka bane in ka ga mutum yana kokarin tsawon rayuwa yana tunanin me zai tara ma iyalansa me zai bar ma yan bayansa haka ne ko wanda yake son tsawon rayuwa me ya tara kafin ya bar duniya ba hana tarawa din kafin ya bar duniya ba amma kada ya zama wannan ita ce babban manufa babban manufa mutum ya tara abin da zai yi guzili don saduwa ga Allah to za mu dakata a nan insha Allah za mu tashi akan cewa wala yashhadu min nafsihi illa atharan nuqsan na roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ya tsarkake mana zukatan mu da kuma ayyukan mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk